فمن اتبع هداه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم هشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنفى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مفاكرهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آنات الليل فسبح وأطراب النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ها لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أحسنت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا نجري نالا رقا برن تقوص قوة رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wanda ya dace da daren ashirin da biyar ga watan february shabat miladiya a biyu da shida Allah madaukakin sarki cikin minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wani majalisi na wani tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata a yawan albarka a cikin wannan masallaci na Usman bin Fodio. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu da mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi namu sai abin da zai yarda da shi ya dace da littafinsa alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzon sa al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. كما ترى آية تريد شيرين مبين إن الله مرة من فرقيك جوا مستواه ربه بسم الله الرحمن الرحيم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى نعم بمقش با منا تكين كسر النبي آدم عليه السلام da matarsa na hawa mun tsaya a aya ta 121 inda Allah madaukakin sarki yake cewa fa akala minna fa badal lahuma sawatuhuma wa rafiqa yaqsifani alayhima min warqil janna har zuwa ƙarshen aya. Allah madaukakin sarki yace sai suka ci daga wannan itaciyar da Allah madaukakin sarki ya hana su ci kuma da haka ya faru fa bada lahuma sawatuhuma sai tsiraicin su ya bayyana gari da a ƙauye yake suna cikin sutura ko ba sa cikin sutura babu nasi amma dai akwai ishara a cikin alkurani na cewa ba a tsiraice suke ba domin allah a ayar gaba ko mutu ayar baya a hukunce Allah ya ce inna laka Allah ta ju'a fiha wa la ta'ara hmm. inna laka lalle kana da dama kana da haƙƙi an baka damar Allah ta ju'a ba za ka ji yunwa ba kuma dama an ce ci da iyalinsa bisa wadata duk abin da suke so a koshi komi yana nan sannan sai Allah ya ce wala ta'ara har wato kuma har yanzu kana da damar ba za ka yi tsiraici ba kenan dai yana cikin sutura Sababin sutura ce daga tufafi na musamman ko wani haske na musamman da Allah madaukakin sarki ya girmama shi shi da matar matarsa na hawa to ala'ayyati hal da wannan cin wato ɗan itaciyar da aka na su ci da shi da hawa sun saba wa ubangijinsu kenan shi yasa Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa adam ya saba wa ubangijinsa kuma fagawa ai ya halaka ya yi abin da ba daidai ba ya fada cikin zunubi amma kuma ya tuba Allah kuma ya karɓi tubansa kuma duk wanda ya tuba zai zama to kamar la zambada duk wanda ya wa Allah laifi sannan ya yi nadama ya tuba to zai zama to tamkar ba zunubi tare da shi shi yasa ayar da zamu tashi a yau Allah maɗaukin sarki ya ce sun mastabahu rabbu kuma bayan abin da ya faru ya faru sannan kuma ya tuba domin a wasu ayoyin Allah madaukakin sarki ya ce fatalaka adam min kalimatin fataba إنه هو التواب الرحيم وتع النبي wato ya samu wasu kalmomi an koya masa wasu kalmomi an cusa masa wasu kalmomi a cikin zuciyarsa da zai faɗa ya tuba kuma Allah ya ce da ya faɗi wa'annan kalmomi fata ba dai. Allah malaukin sarki ya gafarta masa wayannan kalmomi ambaton su ya zo cikin suratul a'raf qala rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شو ولا سوني كلمات دي. da Allah maɗaukakin sarki ya cusa cikin zuciyar annabi Adam alaihi salam da matarsa na Hawwa duk ya koya musu wannan kalmomi suka ji yanzu sun iya waɗannan kalmomi su za su faɗa su ƙasƙantar da kai gaban ubangijinsu suka ce zalamna rabbana zalamna anfusana hmm. ya ubangijinmu mun zalunci kawunanmu fa illam taghfir lana wa tarhamna lalle in har baka gafarta mana ba lalle in har baka ji kanmu ba baka tausaya mana ba ana kunan na minar kasiri za mu kasance daga cikin hasararru to Allah madaukakin sarki ya karbi tubansu kuma da ya karbi tubansu saboda haka ya zaɓi annabi adam alaihi salam a matsayin annabi mutumin kirki ana hawa ita ma mutumiyar kirki sun mace ta bahu rabbuhu fataba alaihi ay raja'a anil adl wato fataba Alayhi wato Allah ya karbi tubansa mana raja'a bihi anil adl Allah ya dawo da shi wato gabarin zargi kuma bai kuma sake zama abin zargi ba wurin Allah madaukakin sarki ya koma yanzu ila riba zuwa ga yardan Allah madaukakin sarki don dama tun tashin farko ma li'annahu lam yukhalifu amdan bai saba masa bisa ganganci yana mai rashin tsoronsa ba wa inna ma huwa an ta'wilin wa abin da ya faru ya faru ne ta hanyar tariri shi yana ganin cewa itaciyar nan da aka nuna masa wato ita kadai ce ba bai shafi sauran jinsin ba haka wasu malaman tafsiri suka ce haka malamin mu ma ya ce ana wa da kuma gaggawa maimakon ya sake komawa zuwa ga ubangijinsa kawai da shaidan ya yi ta masa daɗin baki shi kenan kuma sai ya faɗa. to Allah madaukakin sarki ta ba alai ya karɓi tubansa wa hada ay hadahu ila rushd wal huda sannan ya shirya da su zuwa ga shiriya na'am qala hada qamin hajamiya بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فينظر النبي آدم عليه السلام يا توبة Allah kuma ya karɓi sa ya zamanto mutumin kirki da shi da matansa a gaban Allah maɗaukakin sarki amma kuma duk da haka saboda kuren da suka yi Allah madaukakin sarki ta to yanzu kuma za ku bar aljanna ku sauko bisa ga hikima ta, bisa ga sani na da ya gabata saboda haka ihbita ku sauko ku biyu da kai da matarka ai adama wa hawa ku sauko ha ai min aljanna daga aljanna antuma ku kanku in malam ومن اشتملتما عليه من ذريتكما da abin da kuka tattaro a kansa na zuriyarku biliyoyin da ke cikin tsatsonku ko ma duk za ku sauko da su yanzu a bayan ƙasa za ku rayu a bayan ƙasa zuriyarku za ta rayu har zuwa ranar kiyama kuma ai jami'an kuma ku sauko ya zamanto ba'adukum bi ba'adin ai zuriya li ba'adin adu sashin ku a matsayin yana iya zama maki a matsayin sashi kuma ba ɗauki lokaci ba aka fara tunda tsakanin ƙabila da habila ko kamar da yanzu cikin suratul ma'ida wasu alayhim na ba abu na ya dama wasu alayhim na ba abu na ya dama bil haɓe ƙarra ba ƙurbanan fatakuddila min ahadima فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما باسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين تا ولا أنا المهم Allah madaukakin sarki anan ya gaya musu ya gaya wa annabi Adam ku sauka ku biyun ba'dukum li a adu zai zamanto sashin ku zuwa ga sashi za a zamanto makiya ga sashi kaga aka ce ku biyu ku sauko sai kuma aka ce sashin ku da yawa zai zamanto makiya ga sashi da yawa eh, ganin wannan Allah amfani da wannan itibari ba'dukum li ba'din adu shi ya sa yasa ya ce wa manista martuma ma alaihi min kuma. ana magana da annabi adam da hawa da kuma zuriyar da za su haifa nan gaba bayansu da jikokinsu za a rika samun sashi ya zamanto mai nuna ƙiyya ga sashi sashi mai ɗa'a wa Allah maɗaukakin sarki sashi mai saɓawa Allah maɗaukakin sarki sannan kuma kamar da muka ce tafiya ba ta yi nisa sosai ba aka samu wannan tsakanin jajen annabi adam alaihi salam قابيل رهابيل شي قابيل شي نه ميلي وند باي كوتا با هابيل شي نه وند اكاي وليه شي يسا الله ولا سين سركي كما تعالى رب ما يكرن ذاك وقت عليه النبا ابن ادم كرنتا وا الامر كانه محمد صلى الله عليه وسلم نبا ابن ادم لا بارئ يا النبي ادم ابو دابيو اذ قربانا لو كتندا suka ba da baiko ga Allah maɗaukakin sarki suka ba da baiko Allah maɗaukakin sarki annabi Adam da umarnin Allah ya umarce su da sunanin kusanta ga Allah kowa a ɓangaren sana'arsa ya ɗauki duk abu mai kyau cikin dukiyarsa ya bayar saboda Allah saboda haka ɗaya bayar da mai kyau Allah ya karɓa masa ɗaya kuma bai bayar da mai kyau ba Allah bai karɓa masa ba shi ya ce fata kubbila min alima wala min taqabbal min با akhar wanda ba a karba masa baikon ba me ya faru da shi sai ta la aktulan nan aka karba maka ba a mini ba to zan kashe sai dan waye ta aka inna min al-muttaqin ai abin da yasa ba a karba maka ba kai kai muraji'ar ya kamata ka dubi wani irin hali kake ciki wataƙila akwai ba kai daidai ba ne cikin bayar inna ma da kabbalin lawa ne da amma tun da yanzu ka ce za ka kashe ni ga matsayata la'in ba sassa ilai yadda ka litattula idan har ka ɗaga hannunka ka shimfiɗa hannunka domin hannunka domin ka kashe ni la'in ba sassa ilai yadda ka litattula ni ma ana zai ba su son ya diya ilai ka litattula ni ko ba zan yi abin da kai ba ba zan ɗaga hannuna zuwa gare ka domin in kashe ka ba ba zan shimfiɗa hannuna a kan gado na in kashe ka ba inni akhafu Allah rabbal alamin don na san hakan ba daidai ba ne. sabo ne na ubangiji mutuni ina tsoron Allah ubangijin talikai eh, abin nan ko inni akhafu Allah rabbal alamin na'am inni akhafu Allah rabbal alamin inni akhafu Allah rabbal alamin sannan inni uridu an tabuwa bi inni uridu an tabuwa بإثمي وإذنك فتكون من أصحاب النار كما إنك داجي سيكا كشيني نيدي بغن تيما أفضل با بغن تغهانو دوني إنك شيكا با da wannan aiki naka ذاكا za ka ɗauki kurakurenka na kashe zunubban kashe ne sannan kuma nema 'yan zunubban da na yi za a sake ɗora maka shine mana inni uridu an tabuwa bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin na ni da wannan mataki da na ɗauka ina so ne kai ka dawo kana mai ɗaukan zunubin kanka na laifin da kai har in ka zartar da abin da ka kudurta sannan kuma da nema kurakurai na duk a ɗora maka to haka da ya faru har zuwa ƙarshen ƙissa almuhim tun ba je ko ina ba an fara samun gaba kuma abun ya yi ta faɗi har ana tafiya ana tafiya ya zama to shakiyai sun suka fi yawa cikin wannan zuriya ta kakanmu annabi adam alaihi salam tun da aka fara kuma har yau har gobe har da abin yake zamanin annabi nuhu ai kun ga mafi yawa duka kafirai ne ko har kuma koyar yanzu ko yanzu za ka yi mukarana tsakanin musulmi masu riko da masu imani da annabi sallallahu alaihi wasallam masu imani da alkur'ani masu imani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu ai ka ga su ta kara sun karya ba yau ai ba bai ta kara karya ba ballanta na kuma ba in ka dawo cikin zaurin musuluncin ma ka sake rarrayewa za a ga cewa ne har yanzu gashi nan dai masu laifuka ko sai? ina to Allah ka shirya da mu na'am fa amma ko fihi idramun nun eh, fa imma ko fa imma lai fa imma yati yannaku na'am fa imma din nan fihi idramun nun akwai nutsar da nono nono na il a sharqiyya fi ma a cikin ma al-mazida ma wacce take ta ƙari da za a shafe ta da larabcin ba zai ɓaci ba zai zamanto a tsaye don asalinsa ba fa in ma ba ne fa in sai a ce ma amma yanzu an nutsar da nuhun cikin mim sai zama to fa in ita wannan ma din. da za ka share ta to da za ga cewa ma'anar ba ta canja ba misali ka ce fa in ya tiyannakum min ne hudan larabcin ya yi kyau haka nan in ka dawo ka kawo ta wacce take za'ida ce kawai amfani da watakila ta ɗan ƙara ƙarfafa ma'ana amma dai ana kiranta za'ida domin shafe ta ba zai ɓata ma'anar komai ba a cikin jumla a in ya yatiyan nakum minni huda ku je sashin ku zai zamanto maki ga sashi sannan zan turo manzanni da za su shiryar da ku za su zo muku da dokoki za su amfanar da ku duniya ku da lahiran ku sannan ku bau ci gaba da girmama ubangijin to a duk lokacin da wata shari'a ta zo muku daga gare ni ai kitabun wa rasulun wani littafi nawa da wani manzo nawa ya zo muku bi shari'atin da wata shari'a da wasu dokoki to fa man taba hudaya duk wanda ya bi shari'a ta anan ma malam yace fihi wad'u adh-dhahiri موضع الضمير مع الإضافة إلى ضميره تعالى لتشريفه أو للمبالغة أو للمبالغة آه، للمبالغة في إيجاب اتباعه أنا أقول بأنها إلى آه، حركة البلاغة وضع الظاهر mawazi الضمير وتؤدي ظاهر zahirin a bigiren da asalinsa ya kamata a ce koko a yanayi mafi yawa za a je zahirin suna ne domin Allah ya ce fa'in ma ya fiye na kummin hudan hudan ismi na shiriya idan wata shiriya ta zo muku da gare ni to ana iya cewa famani taba hu hu sai amfani da bamiri wanda yake bamirin nan aidin ila hudan wanda ya gabata to amma mamakon a ce fa in ittaba'u sai aka ce fa in fa man ittaba'a hudaya fa man ittaba'a sai aka ce huda aka sake kawo ismin zahiri kuma ya zamanto mudafun ilaihi aka sake kawo damirin wato Allah madaukakin sarki shine hu ta ai haka ne wato a matsayin yana tare da al'ibafa ila bamiri subhanahu wa ta'ala da shirifihi saboda girmama Allah maɗaukin sarki ko kuma nuna mubalaga game da wajibcin bin ita shiriyar Allah ko bin Allah maɗaukakin sarki bin su shine bin sa'in duka to duk wanda ya haka ya bi Allah maɗaukakin sarki lokacin da ko ya bi shiriyarsa lokacin da shiriyar ta zo masa to fara ya zai fi duniya wannan ba zai bace ba a duniya ba za a ce masa fakauni yake a duniya ba a'a ala basira yana kan abin da yake daidai haka nan wala ya fil akhirah kuma ba zai tabe ba zai zama to shaki ba gobe kiyama domin ya yi aikin kwarai bai tafiyar da rayuwarsa banza ba a duniya cikin saba Allah da bin shaitan a'a ya tafiyar da rayuwarsa ne cikin girmama ubangijinsa da imani da shi da yin riko da abin da manzonsa ya zo masa da shi نعم فعلاتي ومن أعرض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره نعم. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نعم kauda kai ita sha'anin abinda manzo ya zo da shi na shirya da kama gaban kai wato mutum ya kama gabansa kawai ya shiru ya yi me ake sa ya murtuke ya yi mertesi ya eh, ba ruwansa da abin da manzanni suka zai da shi eh. hmm? ko kuma abin da mabiya manzannin musamman magada manzannin wurin wa'azi da sauransu misali mu yanzu wannan zamani ba ma tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rasu tun hijira na da shekara goma da wata uku domin ya rasu a hijira ta goma sha ɗaya shekara ta goma sha ɗaya a wata na uku wata na uku kuma kwana goma sha biyu ko kamar yadda aka sani a cikin tafin tarihi da sunna mm. saboda haka waɗannan ne suke aiki irin na manzon Allah su ne malamai su ne masu wa'azi to wani yana nan ɗabi'arsa mm. babu wani wanda yake wa sharri da ganin bakinsa a zuciyarsa sai masu azu sai masu da'awa masu cewa din nan dai jama'a a yi wa kai kiyamun laili a dawo fa a yi riko da alkur'ani a yi riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi sallam a yi abin da ya dace a yi sallah kamar yadda ya kamata a yi zakka a yi azumi kada a yi ƙarya a lazumci gaskiya a lazumci daidai hmm? harkar wala'i da bara'i masu irin wannan wa'azi masu kiransu zuwa ga Allah madaukakin sarki zuwa gidan aljanna wasu ba su da wata ajanda fatewar waɗannan sharri face gaba da su inda suka zanna da za su yi ƙoƙarin su masu sharri za su yi ƙoƙarin su ɓata su iya zambilla saboda haka wannan shi ma ɓangare ne na kau da kai daga zikirin Allah Allah ya ɗauki sarki ya ce wa mana aro ba an zikiri duk wanda ya kau da kai ya bar zikiri na ai anil huda mana a zikiru nan zikiri zikiri na ji malam ai ya kau da kai gabarin shari'a me yasa aka kira shari'a zikiri ai a azzakiru ko ni wato wanda shari'ar da take eh, abin nan eh, eh, abin nan tuni gare ni ko take da ambatona tunda a cikin shari'a din nan akwai girmama Allah madaukakin sarki akwai kaɗai tashi da ibada da sauran abubuwa da wanda yake na da zantar dokokin da ya zo da shi wadai ilayya da kuma ya kau da kai ga wanda yake kira zuwa gare ni misali ya kawo da kai gabarin zikirina ma'ana ya kawo da kai gabarin shari'ata ko ya kawo da kai gabarin wato mai kiran mutane ko mai tunatar da mutane zuwa ga dawowa zuwa gare ni mai kiran mai ko mai kiran mutane zuwa gare ni walam yu'min bihi ya zama to bai imani da shi ba ma'ana bai imani da wannan zikiri na ba wanda yake nufin bai imani da wannan shari'a ta ba bai yi imani da mai kira zuwa ga wannan shari'a hawa ba wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma bai ba da haɗin kai ga wanda suke aiki irin aikin da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake ba to shi wannan ya jawo wa kansa musiba ya jawo wa kansa bala'i da irin wannan matsaya sa domin me fa inna lahu fid dunya tabbas anan duniya yana da an mallaka masa amma ba wani abin kirki aka mallaka masa ba fa inna lahu ma'ishatan yana da wata irin rayuwa bankan rayuwa ta kunci kunci irin na zuciya abbanku ko abbankatu ana nufin abbanku ko abbanku wa shiddatu fi kulli shay zamanto yana da ya cancanci wato rayuwa ta kunci a nan duniya haka aka zo ake karanta shi ma'ishatan bankan bitanwi masdarun bi ma'ana bayyakatu masdari ne amma ya rage fa'ili wato bayyak ma'ana bankan ana nufin bayyakan ma'ana mai kunci duk da dai eh, lafazin kalman masdari ne wa fi hadisin an fassara wannan ma'ana rayuwa mai kunci din an fassara ma'anar rayuwa mai kunci a wani hadisi bi azabin kafin fil qabr da irin azabar da kafiri zai samu a cikin kabarin wato ba lokacin da yake rayuwar duniya ba a lokacin da yake cikin rayuwa ta barzaku wata rayuwa tsakanin rayuwar duniya da rayuwar lahira to yana da kunci za a kuntata masa za a kuntata masa cikin kabarinsa za a kuntata masa cikin lamuransa akwai hadisin da ya fassara wannan kalma ko wannan aya da wannan ma'ana sannan wani shuru idan ranar kiyama ta taho ranar ƙarshe wani shuru za mu tattaro shi za mu taro shi da shi da sauran jama'a ire-irensa ai abin nan wane ne za mu taro shi hudin na ana nufin ai al'oyi zo an huda wannan ne mai bijirewa gaskiya mai bijirewa shirya mai kau da kai ya fita hanyar gaskiya ko ya fita hanyar masu kira zuwa ga gaskiya ya dauke su abokin gabansa a ranar kiyama yau mai kiyama ranar kiyama za mu tattaro shi A'a ma yana makahu lokacin da ya mutu tari yana gani ba matsala ya mutu cikin kabari za a kuntata masa rayuwarsa ta kabari irin rayuwar babbatu zai tashi yana gani yana tashi yana gani sai kuma idanu ya rufe ya zamanto makaho ai amal basar ya zamanto idanunsa baya gani a wannan lokaci zai yi magana kala zai ce a rabbi ya ubangiji na lima hasharatani a'ma lima hasharatani a'ma dan mai zaka tada ni ina makaho wa gar kuntu basira alhali na kasance ina gani yanzu yanzu ma ina gani kuma yanzu na daina gani ya ubangiji na don me za mini haka a fi duniya wa inda alba'asi na kasance ina gani a lokacin rayuwa ta ta duniya sannan kuma yanzu ma da na tashi na tashi ina gani kuma ba je ko ina ba sai na makance qala sai Allah ya ce da shi al'amuru ka eh al'amarin haka yake ai sakayya aka maka gwargwadon abin da ya dace da mummunan aiki da ka aikata na juya wa zikiri na baya na juya wa shari'a ta baya na juya wa annabi na baya na juya wa masu aikin da annabi na suke yi na kiran mutane na koyawa mutane addini baya kazalika atatka ayatuna abin da ya faru shine kamar yadda ayoyin mu ne suka zo maka fa nasita kamanta su kai watsi da su ai taraktaha wa lam tu'min biha nasita kamanta su din nan na kai watsi da su ba wai ka karanta su bane kamanta a an ga maka ta yi kana ganin su a zuciya amma dai kai watsi da su da irin wannan aiki naka ana iya kiran ah, aikin da cewa mantuwa to tun da wannan shi ne halin da ka zaɓa wa kanka a rayuwarka ta duniya wa kazalika ay mislu nisyanika a yatina, kamar wasu kwatankwacin irin yadda kai watsi da ayoyin a lokacin rayuwarka ta duniya kana da ikon kai aiki da ayoyin nan hmm? to haka nan yau tunsa kai ma za a malice da kai ai yi tutura ku nari za a yi watsi da kai a cikin wuta kuma cikin fagauniya za ka tafi abin nan za ka tafi matattara inda za a yi taro kana na a a ga maka hisabi daga nan kuma a jefa ka a wuta iya zan billa sai ya yake shek abubakar mahmud guni ya ce huna zuwa nan ne in ta har kissatu adama ma a shaifani fil jannati وبعد خروجه هو وزوجته إلى الدنيا مع ما اشتمل عليه من ذريتهما يتي أنني إسر النبي آدم تكاوك الشيوات إسر سا تارد الشيطان abin da ya faru da su a cikin gidan aljanna wa ba da kuruji da kuma bayan idan daga aljanna kowa shi da matarsa إلى الدنيا زوا الدنيا ما ما اشتمل عليه لو فكر في ذات عليه دوك أبين ذلك وان ذاك فكر ترى كان فنا ذريته من بليون ذريته متعني وما خاطبه الله تعالى به من عدم الشقاء من عدم الشقاء في الدنيا والآخرة لمن تبيه هداه تعالى كما أن يكسر آه، وتبعان عند النبي آدم قول الله يفكر أن النبي آدم ده, ده, ده, ده, ده شيء na rashin taɓewar wanda ya fi Allah maɗaukakin sarki a nan duniya wata ya fi shiriyar Allah maɗaukakin sarki na rashin taɓewar a nan duniya da magobin gobe kiyama insha Allah saboda haka bahuwa huwa da amun abin da ya faru din nan abin da muka saurara din nan nida'un wani kira ne amun ga memme libani adama wato ga ɗan adam min awwalihim daga farkonsu li'akirihim ai ila'akirihim har zuwa ƙarshensu ta daga nan kuma sun makasta ta hadari ummatar muhammadiyya da ƙaunihi ta ala wata kuma yanzu allah zai yi ƙira. amma wannan kira ba wai dukkan yan adam bane wanda aka yi su tun daga adam har zuwa lokacin da muhammad a wannan kira ya keɓanci al'ummar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam da nau'ukan su guda biyu domin al'ummar annabi Muhammad sun kasu kashe biyu akwai ummatul da'awa akwai kuma ummatul ijaba ummatul da'awa su ne waɗanda sun ji kiran amma ba su amsa ba wannan ana kiran su al'ummar annabi Muhammad al'ummar da'awa akwai kuma ummatul ijaba ummatul ijaba ijaba su ne waɗanda suka ji kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka yi imani da wannan kira suka ci gaba da aiki da abin da wannan kira ke nuni to wannan ayoyin da za mu karanta yanzu kira ne da aka keɓanta kira ga ko aka keɓanta al'ummar annabi muhammad da wannan kira Allah madaukin sarki ce wa kazalika wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله يقول وكذلك أي كمرهكني أي ومثل جزائنا أي كمر وقتم كتم ساكيرمو ga man araba anil huda sakayyar da muke wa wanda ya kau da kai ga barin shiriya to haka nan kuma Na man asrafa muke saka wa duk wani wanda ya wuce gona da iri ai jawaza al-hadda ya wuce iyaka fil ibadati cikin ibada wa ashraka billahi yayi shirka da Allah min hadhihi al-umma daga wannan al'umma muhammadiyya kamar yadda muka ce mun yi sakai muna wa wanda ya kau da kai ga shiriyar mu sakayya to haka nan kuma muke sakayya ga wannan al'umma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya wuce gona da iri cikin su shi ma ga za mu saka masa ya zama zuwa wala yu'min bi ayati rabbih bai imani da ayoyin sa ba wa huwa alqur'anu wato ba da yake abin da ake nufi da ayatu rabbi anan alqur'ani takunu lahu lalle takunu lahu ina ga rubuce an ce ma'ishatun bankan ya kamata a ce ko ma'ishatun bankun ko bunkatun Allahu alam almuhim dai eh, ya zama to bai yi imani da alkurani ba shi ma menene makomansa makomansa shine ya zama to yana da ma'ishatun bankun yana da rayuwa mai kunci rayuwa mara daɗi musamman a zamansa na barzatu. a lokacin kabari idan muka dubi fassara wata hadisi da malam ya ishara zuwa gare shi ko kuma rayuwa mai kunci fi duniya a nan duniya kamar da shi malam ya faɗa yanzu kuma duk wata azaba da zai samu na kunci na rashin wato jin komai na tafiya daidai kamar yadda ya kamata domin lamarin in ka ce za ka bijirewa alkur'ani da sunna ko za ka bijirewa masu kira zuwa alkurani da sunna saboda ka tara kuɗinka yadda kake so ko ka shimfiɗa mulkin ka yadda kake so ko ka shimfiɗa wani ka wani ka yadda kake so ta yi sai ka yi shimfiɗa gizon kuma sai ga cewa wasu mushkiloli sun zo kana shugaban kasa amma ba ka iya bacci ana samu haka kana gwamna ba ka iya bacci ka fi kowa kuɗi a ƙasa ko a gari ba ka iya bacci ka fi kowa dangi ka fi kowa daga amma kuma sai a jarrabe ka da wasu ka ga cewa al'amura ba sa tafiya ba sa tafiya da ya kamata ma ka ga wani ya liƙe yana nishari sai ka ta mamaki ka ce ah ina ba ni zan samu wannan dama ni ma dai bacci har da wannan nishari Allahu akbar wato bin Allah kawai shine shine abin da ake kira solution shine abin nan abin da ya fi zaɓi mafi kyau gabawa kai ka bi Allah cikin komai sauran kuma sai ka barawa Allah wannan ya ishe ka amma duk lokacin da kace za ka yi amfani da dabarar ka za ka ɗauki akasin abin da shari'a ta zo maka da shi to ka shiga cikin wahala Allah ya sauke na'am Allah ya ce to wal azabul akhiratu ashad ba mun ce yana fa inna lahu ma'ishatan banka bankan ba to ai wannan so mata tsini wallahi azaban lahira ashad ta fi tsanni min azabin duniya daga azabar duniya wa azabin qabri da kuma azabar qabri wa abqa ay adwam kuma wannan azabar lahira ita ce tafi rashin yankewa ita kam in aka fara ta ba yankewa ta duniya tana yankewa da zarar an mutu ta kabari tana yankewa da zarar an tashi ranar kiyama amma ta lahira adwam ai fiya da'imatun har abada ba ta yankewa Allah ya tsare to Allah sai ce abalan ya dila ya yahdi lahum kama halakna qablahum min alqurun yamshuna fi masajidihim نعم إن في ذلك لآيات لأولي النهي na Allah maraucin sarki ya yi tambaya ya ce afalan ya haɗe lahu mana afalan ya tabbayyar dilkufari khabaru ilaki na kafiran min al’umar al-mazira da sababi takzirin lorosu Allah na tambaya shin bai bayyana bane ga kafurai ko kafuran makka ko kafuran madina ko kafuran jalinku ko kafuran ko ina ne bai bayyana gare su ba ne menene ba bayyana ba kabar ilaki na mana labarin ne yadda muka halakar da kasiran min al'umam da yawa daga cikin al'ummai da suka gabata me yasa muka halakar da su hmm? da sababi takzili da rusul ko saboda takzibihim ar-rusula saboda irin yadda suke kare ta manzanni shi yasa muka halakar da su idan wannan shine dalilin halakar da al'ummai tun daga al'ummar annabi nuhu alaihi salam aka halakar da su da tsofan aka halakar da al'ummar annabi hud al'ummar annabi salih al'ummar annabi musa ta fir'auna kenan an halakar da su kuma saboda me saboda kare ta manzanni to me yasa wani a yau ko a gobe zai yi yunkurin kare ta manzo da abinda manzo ya zo da shi bayan kuma risalar manzo din nan wannan sako da manzo ya zo da shi yana iya karanta wa fahimta ko akwai masu karanta masa ya fahimta amma duk da gaike watsi da abin ko yake riƙe manzo abokin gaba ko yake riƙo? yake rike masu aiki irin aikin manzo abokin gaba me yasa bai haka me yasa ba zai kansa mun laili ba hmm? idan yana ga abun yana da wahala don me ba zai shiga hanyar wahala ba ai da sai alheri kamar da Allah yake cewa cikin suratul balad صدقت أم العقبة وما أدناك ما العقبة me yasa ba za su shiga hanya mai wahala din ba mai wahalar din ba ga hawa ga matsi tsakanin dutse da dutse irin hanyar gyambudin nan da ƙar motarka in ka ta wannan gefe ga dutse ta wannan gefe ga Rabi mara giya kana tafiya rabbi sallim sallim idan wannan hanya ta ce hanyar wahala to ya bi ta shi ta bi masa domin za ta kai shi ga aljanna <coughs> Na <coughs> ta mu dawo littafin malam أفلن يهدي له أي كفار هذه الأمة ما ليش وأن كافر وأن الأمة بيبين غريس بني بيشريو غريس بني سامي بني كم أهلتنا كم إنن أنا كم خبرية كم خبرية كم خبرية saboda haka kam nan maf'ul ce tana bukatan fa'ili hmm? wa fa'ilu ya yahdi afalam ya yahdi asalin sa yahdi ne aka ɗaure shi da lam a ya hadi. Ya cikin ina ila fa'ilinsa. fa’ilinsa shi ne shine me yasa muka ce ihlak eh ai Allah ya ce a halakna a halakna din nan da aka ambata yana nufin ilak waɗannan kafiran wannan al'umma bai bayyana gare su ne wane ne fa'ilin menene mai bayyana halakar ko halakarwar waɗanda suka gabace su saboda dalilin kafircewa ko kuma ƙaryata manzami da suka yi na'am ai kafiran min al'umma qablahu wato shi wannan na, duk da yanzu fili ne kawai amma shi ma za a awwala shi da menene da masdari da ilak duk da babu an almasdariya tare da shi duk da babu ma almasdariya abinda ake kira an almasdariya shine a kawo an a kawo fi'ili gaban an sannan an da fi'ilin duka ka fassara su da masdari misali ka ce ya muhammad uridu an tajlisa an tajlisa an da tajlisa din za ka fassara su da masdari shine julus faɗarka uridu an tajilisa daidai ke da faɗanka uridu julusata uridu julusata to saboda haka wannan a halakna duk da babu an abin nan almazdariya harafin almazdariya babu ma da ake kira ma almazdariya ma almazdariya shine kamar ka ce a ne ma tas'alu ma din na kiranta masdariya domin ita da filin da ya biyo bayanta sawa'un madi ko mudari'i ana iya fassara su da masdari maganar ka ajabani ma tas'alu daidai yake da kace ajabani fi'ilu fi'iluka fi'ilu wanda masdari ne an fahimta ko kace yu'jibu ira ma ma taqra'u daidai yake da ka ce yujibu ni a atuka to ahlakna anan abinda malama suke cewa shine ana fassara shi da masdari ma'ana ilak duk da ba a ce an na ba duk da ba a ce ma na ba sai aka ce halatta, to mu da mu bayani na kudin ha islami kusa ya rage nasu ai kasiran nan luwa mai kablahun min al-ƙoro, hmm? bai bayyana gare su ba wato irin yadda muka halakar da da yawa na ƙarnannuka gabaninsu wato kafurai tabbas ya bayyana da ya riske amma kuma abin takaici ba su azantu ba ay al umam al ta bi takzibi bi takzibi bi takzibi ar-rusul wanda su din nan yamshuna yamshuna din nan ai hada kauni mashun hada ne min bamiri lahu yamshuna wanda suke ta alhalin suna tafiya fi masakinihim wato a gidajensu hmm? yamsu na fi masaki ne wanda ai suna wucewa su kafirin makka ne makka ne ba suna gani ba lokacin da suke tafiya kai kawo musamman tafiyar bazara da tafiyar hunturu ilafi quraishin rila rilatu shidai wa sayf ai suna zuwa kasuwanci daga makka su je da mashka su je garuruwa su abin nan eh, garuruwan lebanon da su siriya ai suna zuwa sai kasuwanci ba suna wucewa ba suna ga a ta rabban ko garuruwan waɗanda aka halaka irin su samo dawa da sauransu ne hmm? yasa ba su ɗauki izini ba ko izina ba ayyam wani fi him a fi him ila a tafiyar zuwa shab wa iya da ma wani sham wa ma dukira min ajzi ilak min fi'lihi alkhali min harfin masdari to yanzu ma da yake magana wannan yace wa ma zikira abinda aka aka ambata min akzi hmm? na ɗaukan ma'anar ihlak wanda yake masdari ne hmm? min fi'ilihi daga fi'ilinsa aka ce ahlaka domin za ka ce ahalaka yuhliku ihlakan kaga ihlak Shi ne masdari amma shi fi'ilin nan kamar da kuke gani alkhali ne min harfin yin. ba tare da harafi masdari harafi masdari shine muka harfa ne guda biyu ko dai an almazdariya kamar da muka misali ku misali dazu ko ma almazdariya kamar da muka ambata an yi haka ne da ri'ayatin ma'ana saboda lura da ma'ana domin ma'anar maganar shi ne wannan alaknahum din alaknaha ko da babu an almazdariya ko da babu ma almazdariya to ma'anarsa daidai take da ma almazdariya saboda haka abinda ake dole aka taka fassara shi za ka fassara shi ne da masdari wato al'ilak to kuma yin haka lamani ne aminu babu wani laifi wani lokaci a samu fi'ili shi kaɗai, fi'ilin ya zamanto mujarradun an an almasdariya ko an ma almasdariya duk da haka kuma sai a fassara shi da masdarin babu laifi haka a usulobin larabci insha Allah in ji mala gaskiya ne mala ya faɗa mura jinjinawa inna fi zalika lalle cikin haka din la'ayatin wato la'ibaran akwai abin lura ko abubuwan lura li'ulil nuha ga ma'abuta hankula menene a gaba? aure na ya shafe garin a hali zaune ukuli ko ga ma'abuta hankula saboda haka ya kamata sun da sun ga sun samu labarai na halar da aka nakar da al'ummai wasu ma har sun ga gurabbansu a hanyoyin tafiye-tafiyen suna ganin irin suna bi ta wajen inda aka rakar da mutanen lot da wane ne da sauransu ai ya kamata a ce sun ɗauki izina sun zamanto masu gaskata annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na'am walaula walaula kalimatun سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى نعم تعال الله يتي ولولا كلمة سبقت من ربك بعلم وتكلم لغريقات قبات با لك Ubangijinka, وعند Ubangijinka كما يلزم da zunce ta, wace ce wannan kalmar? kalmar tana kunshe ne da ma'anar bi a azabi an cewa za a jinkirta azabtar da su ba za a da su ba wannan al'umma muhammadiyya ba za a kama su da azaba a nan duniya ba za a jinkirta azaban su ila al'akhira sai zuwa lahira wasu al'umman idan sun saba wa manzanni take za a da su kamar da aka yi wa al'ummar annabi nuhu alaihi salam aka aiko ruwan tsofa na harakar da su gaba daya irin su fir'auna kun ga yadda aka harakar da su gaba daya to Allah ya alƙawarin cewa al'ummar annabi Muhammad ba zai harakar da su irin wannan halaka ba duk wanda ya bauɗe ya bar hanya daga cikin su ya kafurcewa Allah ya kafurcewa manzon Allah ya kafurcewa alqur'ani da sunna ya kama gabansa to za a zartar da shi gobe kiyama ne Allah ya ce lakana al-ilaku lizaman da halakar da su take zai zamanto wajibi ba zai zamanto lazim ai laziman lahum halan me yasa limar takabu min takzibi alquran saboda abin da suka hau wato na kareta alqur'ani ma'ana saboda abin da suka yi na kareta alqur'ani to ba don kalman nan ta ubangijin da ta gabata ba hmm? wa ajalin musamman ko mm. da kuma ajali na musamman da dama aka kayyade ba don wa'in abubuwa guda biyu ba wato mabrubin lahum ajalin da aka buga musu dama wannan ajali din nan walaula menene lamzun sabaqan nura duka na kana lizam wa ajalin musamma eh walaula kalimatun min rabbika ko la kana lizaman wa ajalin no na walaula kalimatun min rabbika sabaqat walaula kalimatun sabaqan min rabbika kalimatun sai kuma wa ajalin musamman mana walaula kalimatun sabaqat walaula ajalun musamman sabaqa haka ake nufi na'am ay mabrubul lahu saboda haka shi ajalin innan ma'atufun ne ala kalimatin saboda haka zai dauki lirabi irin nasa da aka ce laula nan ma sai da ya zamanto kalimatan zai zamanto ajalin da ya zamanto kalimatin zai zamanto ajalin walaula kalimatun وأجل المسمى لوقع الإهلاك العاجل عليه فأنا أبو بوحنا أقول أبي با تودا halakarwa ta gaggawa ko gaggauta halakarwa da ta sami نعم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى فرشي إيمانا كافري أزامني النبي صلى الله عليه وسلم yana كنت تعوى النبي da yawa تعوى النبي annabi wato hankali yana samun kunci wannan shi ya sa ma Allah madaukakin sarki yake jan hankalin cewa ya kure da kwantar da hankalin domin annabi ya ɗauke da gaskiya ya san gaskiya ce yana kuma kiran mutanen nan zuwa ga samun tsira zuwa ga kukuta yana son su da shirya amma su kuma ba abin da suka ɗaukan makansu face masa sharri face masa yarfe face gaba da shi saboda haka na tayar masa da hankali shi yasa Allah madaukakin sarki cikin wata aya ce فلعلك باخع نفسك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أصبا الله يشفى لعلك باخع نفسك على آثارهم وتجي لك كان سنك على كد كان كنيفا سبو العلم ونن هالي ناخذ تانير الدليل حالا يمن الناس سكينونا مطلع illa yu'minu bi hadha alhadisi asafa matukar ba su imani da wannan alqur'ani da kazo da shi ba wayin alqur'ani da wahayin sunna da kazo da shi ba wataƙila fa kana son ka halakar da kanka fa saboda tsananin bakin ciki hawan jini zai kama ka kwantar da hankalinka shi Allah ya duk da abubuwan da suke yi abu ne wanda ke tayar maka da hankali kai mai wa'azi a tashi daga nan ba lokaci ba to sai mu tsaya na insha Allah alhamdulillah Abdullahi. akwai ɗan tambaya ne Wannan nan da da kamar da ake yi da lokacin na da kamar yadda suke da rubuto in aka fara abu la ilaha illa